يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya haka yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan yammaci na litinin 23 ga watan Rabi'u nisani a shekara ta 1440 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 31 ga watan 12 a shekara ta 2018 miladiya mun hada wannan masallaci mai albarka na zilalul qur'an wanda yake unguwar sauna sabon titi wanda ake wa kirari da sabon titin shekarar ko a wannan karamar hukuma ta nasarawa a cikin birnin kano ta daboci gari. kamar yadda aka ji dan uwa mai gabatarwa ya gabatar mun haɗu don yi wa kanmu da kanmu matashiya da tsokaci akan haƙoƙin da allah subhanahu ta'ala ya ɗora mana a matsayinmu na ‘ya'ya game da iyayenmu kuma a matsayinmu na iyaye game da ‘ya'yayenmu ko shakka babu mai gabatarwa ya yi wa maudu'in adalci maudu'i ne wanda yake da faɗi wanda zama na awa ɗaya ko biyu ko uku ba zai iya gamsar da shi ba to amma dai abin da ba za a same shi duka ba bai kamata kuma a bar shi duka ba bahaushe ya ce wai da babu gwanda ba daɗi larabawa suka ce ma la yudraku kulluhu ko la yudraku julluhu wa bil aks abinda ba za a samu duka ba to bai kamata kuma a rasa duka ba da farko sanin kowa ne a matsayinmu na musulmi Allah mai girma da buwaya ya ja kunnenmu ya yi mana hannunka mai sanda kai har ma da hannunka mai kafaɗa. game da sha'anin girman iyaye da kuma haƙƙinsu a wajaje masu tarin yawa cikin ayoyin alkur'ani mai girma kuma Allah dan ya nuna girman haƙƙin iyaye akan 'ya'ya yakan gwama tsakanin haƙƙin iyayen da haƙƙinsa bari ni nuni kaɗan izuwa ga haka ba don iyakancewa ba in muka koma baya a tarihi an yi al'ummomi kafin mu Allah ya aiko da annabawa kuma ya saukar da littattafai kafin annabinmu kuma kafin littafinmu wa'yannan al'ummomi da aka yi kafin mu Ubangiji ya yi ta kawo mana labaransu a cikin alkur'ani don ya zaburar da mu akan irin abin da ya zaburar da su kuma don ya hana mu irin abin da ya hana su. kuma dan ya nuna mana irin inda suka yi daidai dan mai koyi da su inda suka yi kuskure kuma dan mu saba musu daga cikin irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ja kunnan al'ummomin da suka gabata game da shi magana akan haƙƙin iyaye Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin ayoyin suratul baqara وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا كتنا يا عند Ku tuna yayin da muka yi ce da su kar ku bauta wa kowa sai Allah iyaye kuma ku kyautata musu Allah ya fara magana akan haƙƙinsa wanda shine mafi girman haƙƙi na kaɗaita shi da bauta da kuma gujewa sanya masa kishiya a lokaci guda kuma sai ya shiga magana akan haƙƙin iyaye ga banu Isra'il cewa a kyautata wa iyaye wannan ya nuna cewa dukkanin shari'o'in da Allah subhanahu wata'ala ya saukar sun yi magana akan girmama iyaye sun yi magana akan haƙƙin iyaye domin idan aka ce banu Isra'il tarihinsu yana farawa ne tun daga zamanin annabi yaqub alaihi salam har zuwa zamanin annabi isa alaihi salam wanda shine cikamakin annabawan banu isra'il wanda a tsakankanin nan an yi annabawa masu tarin yawa annabi yusuf a wannan lokaci aka yi shi shi ma sa akwai haka domin shi da kansa ma mun ga girmama iyaye a tattare da shi a aikace tun a cikin tattaunawarsa da mahaifinsa tun yana yaro ɗan ƙarami har zuwa lokacin da ya girma Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi ya bashi mulki ubangiji maɗaukakin sarki yana gaya mana bayan bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوهينا إليك هذا القرآن wa in min qablihi la al sai ubangiji madaukakin sarki yace iz qala laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin iz qala yusufu li abihi ya abati kaga kalmar ya abati cikin ta akwai girmamawa ne yake kiran babansa da sunan ya babana inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin wannan ya nuna mana girmama iyaye da yusuf yake da shi ta yadda yake bawa ubansa girma ta hanyar kiransa da sunan baba sannan kuma tare da neman shawara a wajensa in muka gangaro a ƙarshen kisar ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa rafa abawaihi alal arshi wa karru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الأليم الحكيم الله يشي da iyayen Yusuf suka shigo fadarsa a matsayinsa na mai mulki ministan gona su kuma a matsayinsu na ba kowan kowa ba ta fuskar ɗaukakar duniya ta mulki irin na duniya tare da cewa mahaifinsa annabi yaqub annabi ne amma annabta ba mulki bane irin na duniya dan haka annabi yusuf ya sauka daga kan kujeran mulki ya ba wa mahaifinsa da mahaifiyarsa suka zauna kuma sannan ya ce ya abati ya babana haza ta awilu ru'ya min qabl wannan shine fassarar mafarki na a aikace wanda nayi tintintini kad ja'alaha rabbi haqa ubangiji na ya maida shi gaske wa qad ahsana bi lalle Allah ya kyautata min iz akhrajani min as-sijn a lokacin da ya fito da ni daga kurkuku wa ja'a bikum min al-badwi kuma yazo min da ku daga badwi min ba'di an nazagha shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan shaytan ya sanya safo kasa kafi na da yan uwana inna rabbi latifun lima yasha ubangiji mai rangwame ne ga abin da ya so innahu huwal alimul hakim shi masani ne kuma mai hikima ne to haka nan idan ka gangaro cikin annabawan banu isra'il wanda tarihinsu ya fara daga kan annabi yaqub za ka gangaro kan annabi musa alaihi salatu wassalam wanda kowa ya sani annabi musa dan imran shine zakaran gwajin dafi bakan daman annabi cikin annabawan banu isra'il kuma annabi ne wanda yake mai biyayya ga iyayensa annabi ne wanda allah subhanahu wataala ya yi mana ishara a cikin kissarsa da irin haƙƙin da iyayensa suka sauke game da shi wanda Allah subhanahu wataala ya mana tsokaci a cikin ayoyin cikin suratul qasas bayan mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ta haife shi kuma ta shiga tsoro na abin da zai iya tagayyara rayuwarsa dan kada fir'auna ya kai gare shi ya halaka mata da ubangiji madaukakin sarki cewa auhayna ila ummi Musa an arbi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi ولا تخافي ولا تهزني إنا راجوه إليك وجائلوه من المرسلين مكي وبهي بير النبي موسى وهي كمشي أن أرضيه تواكي شاهد دنكي فإذا خبت عليه إن تكجت ورم وتبرازنا ذات إيا فسكنت سا فألقيه في اليم جيكي جيفا شأشكين تيكو wannan Allah ya datse mana kisar a wani wajen ya kawo ta da abin da ya fi haka faɗi a wani wajen cikin suratu daha anis na anis na menene aniqzi fihi fit tabuti faqzi fihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun la to da haka ubangiji subhanahu wataala cikin wannan kisar ya nuna mana haƙƙin iyaye dangane da 'ya'ya a cikin kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam to haka nan idan muka gangaro har ila yau cikin kissar annabawan banu isra'il na ƙarshen su a matsayin tsokaci wanda shine annabi isa alaihi salam wanda kowa ya san annabi isa mahaifiya ke gare shi bai da mahaifi to amma tare da haka cikin kalmomin da annabi isa ya faɗa tun yana tsumman goyo ya ce wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya ubangiji ya hore ni da umbu bai sanya ni in zama kangararre marashin arziki ba domin rashin bin iyaye shi ke sabauta wa ɗan adam tsiya a rayuwar duniya gabanin annabi isa alaihi salam akwai ɗan uwansa ɗan gwaggwansa shine annabi yahaya ɗan annabi zakariya wanda a suratu maryam da kissarsa aka fara wanda shi ma Allah ya masa wannan shaidar wa barran biwalidaihi wa lam yakun jabbaran asiya mun masa horo da ya bi iyayensa guda biyu da ɗaya bai kasance ɗa mai kangara kuma mai saban ubangiji ba domin kangare wa iyaye saba wa Allah ne subhanahu Ta'ala. Ƙila wani ya ce to me yasa malam ya takaita tarihin a tsakanin annabawan banu Isra'il wanda kafin su ai an yi waɗansu annabawan idan muka ɗauki annabi Ibrahim alaihi salam uban annabawa shi ba annabin banu Isra'ila bane ba an yi shi ne tun kafin a samu banu Isra'il idan muka ɗauki annabi Nuhu alaihi salatu salam, shi ma ba annabin banu Isra'ila ne. an yi shi ne tun kafin a samu tarihin samuwar banu Isra'ila ban kasa to ko su ɗin muka yi waiwaye dan tafiya muka koma da baya da baya zamu ga a cikin kissar su akwai horo da biyayya ga iyaye annabi nuhu alaihi salatu salam bayan duk gwagwarmayar da ya a rayuwa cikin kalmomin da ya cika da su yace rabbi gifilli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara yace ya ubangiji ka ji kaina ka ji kan iyayena guda biyu ka ji kan dukkan wani wanda ya shiga gidana a matsayinsa na mumini ubangiji kada ka kari kafirai da komai sai halaka addu'ar da yawa iyayensa alama ce daga cikin alamomin biyayya domin ɗa na mai bin iyaye za ka samu ya ne musu addu'a kamar yadda za mu zo mu ji haka ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ka rinka cewa Allah ka ji kansu kamar yadda suka rene ka kana ɗan ƙanƙanin yaro an tambayi wani daga cikin magabata ya za a gane mutum nagari sai ce cikin alamomin da ake gane mutumin kirki a samu wa iyayensa addu'a sai kafa hujja da hadisin annabi awwaladun salihun ya da'ulahu da gari da zai rinka wa iyayensa addu'a ashe alaman nagartar ka yi wa iyayenka addu'a to wannan alama ta bayyana cikin kissar annabi nuhu nuhu yana wa iyayensa addu'a wanda kuma malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna cewa lalle iyayensa muminai ne sun yi imani da shi domin da ya roƙa musu gafara Allah bai ce yayi kuskure ba da ku a ce a cikin su akwai wanda bai imani ba wannan addu'a da ya da Allah zai dakatar da shi ya togace irin yadda ya faru ga annabi Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salatu salam shi ma ɗani na gari mai biyayya ga iyaye mai musu addu'a ya ce rabbi gifirli wali ya walidayya na yau mai yaqumul hisab cikin suratu Ibrahim wannan suna daga cikin kalmomin da Ibrahim ya cika da su yace Allah ka ji kaina ka ji kan iyaye na guda biyu ka ji kan dukkanin mu'minai a ranar da zaka tashi hisabi a ranar da zaka tsaye da sakamako tsakanin bayi to amma shi annabi ibrahim da ya roƙa wa iyayensa biyu gafara da ke mahaifinsa shi ba musulmi ba ne bai yi imani da shi ba sai allah ya ce a'a gafarar da ka roƙa wa babanka a nan ban da ita ita kan ba mu yarda da ita ba allah ya masa hannunka mai sanda ya hane shi shi yasa allah maɗaukin sarki ce ma lin كان wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موئدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم bai kamata ba ga wani annabi ko wani mumini ya rinka roƙa wa mushrikai gafara ko da kuwa makusantansa ne wanda kuma iyaye su suka fi kowa kusanci zuwa gare ka a matsayinka na ɗansu duk wani wanda zai kusanci da kai ba kamar iyayenka ba domin kai daga jikinsu ka fita su ma ɓangare ne naka shi yasa manzo Allah ya nuna na na Fatima yace bid'atun minni wa ana bid'un minha tsoka ce daga jikina ni ma tsoka ne nata to kowa ma tsakanin ɗa da uba haka ne kai tsokarsa ne shi ma tsokar ne domin daga jikinsa aka ciri sinadarin da aka yi ka da shi to da haka Allah subhanahu wataala ya ce duk kusancin makusanci zuwa gare ka ko iyayenka ne in dai ba su kasance muminai ba to bai halatta gare ka ka roƙa musu gafara ba sai Allah madaukakin sarki yake ba da hanzari ga annabi Ibrahim yace wa ma kana istighfaru Ibrahim istighfarin da Ibrahim yawa babansa shi ma bai kasance ba illa an mau'ida sai dai bisa ga wani alkawari wa adaha iyahu da ya masa domin ya ce salamun alaika sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wannan alkawarin da ya masa yazo cikawa yayi masa istighfari wanda Allah subhanahu wataala ya ce shi ma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min da ta bayyana ga annabi Ibrahim cewa mahaifinsa ya mutu akan shirka tun daga nan ibrahim bai sake roƙa wa mahaifinsa gafara ba abinda wannan yake nunawa ya yan uwa in za mu bi tarihin annabawa da shari'o'insu duk za mu samu cewa allah ya yi musu umarni da cewa abu iyaye a girmama iyaye wanda wannan yana daga cikin abubuwan da malamai suke kafa hujja da shi kan cewa duk abu mai mahimmanci za ka tara dukkanin annabawa Allah ya umarce su da shi tare da bambancin zamaninsu da kuma bambancin lokaci da yare da littafi da shari'a amma kai ka samu a cikin kowace shari'a sai an ce ai kaza ai kaza ai kaza to duk lokacin da ka samu abu irin haka to ka tabbatar wannan abin yana daga cikin wajibai bari mu buga mana misali a takaice a gurguje yanzu sallah ko kafin sallah mafi girman wajibi shine tauhidi ba wani annabi da a cikin shari'a sa babu batun tauhidi babu shi Allah ya dunkule mana yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana bayan tauhidi abin da fi komai girma shine sallah cikin shari'ar kowane annabi akwai sallah idan na ce akwai sallah ba ina nufin irin tamu a zahar la'asar magariba isha ba amma dai akwai sallah irin tasu da adadin tasu a irin lokutan da ubangiji ya umarce su da su yi idan muka ɗauki tarihin annabi ibrahim alaihi salatu wa salam ya ce rabbi ja'alni muqimat salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharrami rabbana li yuqimus salah kaga akwai sallah a shari'ar annabi ibrahim idan muka dawo shari'ar annabi isma'il ɗansa واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا idan muka shigo shari'ar annabi isa ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in in muka shiga shari'ar annabi musa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin har izuwa wa'asimu aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in to haka idan muka zo maganar azumi bayan sallah ba su yi azumi ba kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ba sai maganar hajji ba wa azzimtin nasi bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli zamirin ya atina min kulli fajjin amin a shari'ar duk annabawa akwai aikin hajji to wannan yake nuna wannan al'amari na maganar haƙƙin iyaye girmansa da matsayinsa kamar irin maganar sallah ne tauhidi azumi wanda dukkanin shari'o'in annabawa akwai shi ba wani annabi da a shari'arsa Allah bai ce mutane su ba iyayensu ba iyaye kuma su sauke haƙƙin ƴaƴayensu ba to sai mu dawo bakan damiyar shari'a shari'ar annabin ƙarshe cikamakin annabawa limamin manzani. malamai suna yi wa wata aya cikin alkur'ani kirari ayatul huquqi al ayar da ta dunkule haƙoƙi guda goma ayar cikin suratun nisa ubangiji ya buɗe ta da batun tauhidi wanda shine mafi girman haƙi haƙin Allah akan bayi yace wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana kaga haƙi na biyu ma cikin goman kan mu kai sauran takwas din shine nawa na iyaye ga ayar ƙarshen suratul an'ami wanda abdullahi dan mas'ud ya ce duk wanda yake so ya ga wasiyar annabi muhammadu kiri da muzu wacce da ya ci da kansa ya yi mata sitamfi to ya karanta wannan ayoyi ubangiji ya ce kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana walka ce da su ta'alau ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'an na farko kada ku yarda ku yi masa shirka wa bil walidaini ihsanan na biyu kuma ku tabbatar da kun kyautatawa iyayenku ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana wasiya da wannan wanda wannan wasiyarsa ce kuma umarni ne na Allah cewa ya karantar da mu wannan to haka nan ubangiji subhanahu wataala a ayar cikin suratul israa ya ce na riga na yi hukunci na zartar ba sauyawa domin ka'idar Allah ma yi baddalul qawlu ladayya in Allah ya hukunci baya sauyawa wa ma ana bi zallamin lil to yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ubangijinka ya riga yayi hukunci ya zartar sai hakuri Allah ta abudu illa iyahu kada a bauta wa kowa sai shi wa ne sanin iyaye biyu a kyautata musu sai ce in ma ya balu ganna al-kibara ahaduhuma da sharadi da kashedi in ɗaya daga cikin su girma ya riske shi tare da kai aukilahuma ko duka biyun domin wani zaka ga ya tashi bai san mahaifinsa ba ya mutu tun yana yaro kamar shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tun yana ciki ma mahaifinsa ya rasu bai zo duniya ya da shi ba da mahaifiyar ya tashi wani kuma zai iya yiwa mahaifiyar ce ta riga mutuwa uban da shi ya rayu wani kuma duk biyun ma bai riske su ba to sai Allah ya kafa mana sharadi tare da jin kunne in ma ya baluganna inda kalkibara ahaduhuma aw kilahuma in ɗaya daga cikin su ya girma ya riske shi tare da kai ko duka su biyun fala ta kullahuma uffin ahir kada ka ce da su uffan uffin ta larabci ita ce dai uffan ta bahaushe tare da larabawa sukan ce uff sukan ce uffa sukan ce uffin wanda uffin din shi yafi shahara kuma shi yafi fasaha shi yasa qur'ani yayi amfani da uffin a madadin ya ce uffa da kuma uff wanda su larabawa duk suna faɗa anan ubangiji ya ce fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima karka ce da su uffa ma'ana duk wata kalma da za ta nuna gajiyawa da kosawa da sikewa ba a gaya wa iyaye ita to ina ga batun ai musu tsaki ina ga batun a ce old ko lamba biyar ɗinmu mai tsaron gida kenan ko ka san gayu haka suke gaya wa iyaye ai ina lamba biyar ɗinku mai tsaron gida waliyazu billah kalmomi ne a cikinsu akwai wulakantarwa akwai kaskantarwa to malamai suka ce in dai uffan ba za a ce wa uba ba min babi aula bi qiyasil aula kada a daki iyaye domin in dai Allah ya ce ko in kakka ce to ina ga wanda zai daga bulala ya duka ai shi wannan yafi in laifinsa yafi girma da haka Allah madaukin sarki ce wala tanharhu ma kuma kada ka kyare su kada mahaifinka saboda gigin tsufa ya kama shi ya mata magana ka tuntsire masa da dariya ko kai mai tsaki ko wani abu makamancin haka wala ba. duk wani matsayi da zaka taka a duniya matsayinka ba zai taba kaiwa na annabawa ba amma ko annabawa Allah yake su bi iyayensu in akwai wani wanda zai samu wata ɗaukaka da girman da zai fi ƙarfin ya bi iyaye to da annaba ne amma ko su Allah ya gwada mana misali akan haka ubangiji ya ce wa ma kaulan karima tsakaninka da iyayenka sai maganganun girmamawa baba mai gida an gane ko fatan alkhairi addu'o'i nagari wannan shine tsakaninka da uba tsakaninka da uwa ubangiji ya ce waqfil lahuma janaha dhulli min rahma ka saukar musu da fuka-fukan kaskanci minar rahmaci saboda tausasawa mana lokacin da kake ganin su sun yi ƙasa kai kayi sama to kada ka taɓa jin cewa kai kana sama a kansu a'a dole dole kai ke karkashin su kai ke ƙasa da su mana dai ya zama kana da tawalu ga iyayenka kana da sauƙin hali ga iyayenka kana da sausauta murya da iyayenka wannan duk yana shiga karkashin waqfin lahuma janaha dhulli min rahama sannan ya zama kana da matukar tausayin su karka yadda ka ci su su kwana da yunwa karka yadda ka sa tufafi mai kyau su suna cikin tsumma karka yadda kana cikin rigar sanyi da bargo mai kyau su kuma ka basu suna rawar dari idan kai haka ba kai wa kanka adalci ba domin su sun maka irin wannan gatan yanzu kai ne ka kasa karama abin da suka yi maka na alkhairi wanda kuma wannan yana nuna gazawarka da gajiyawarka da kuma taɓewarka da hasararka Allah ya tsare mu to sannan dungurungum sai Allah ya ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ka rinka yi musu addu'a kana ya Allah ka ji kan iyaye na su biyin kamar yadda su ma suka ji kaina ko suka tarbiyyance ni ina dan kankani ma'ana a dan sai Allah ya nuna mana wani abu ya ce in za mu yi wa iyayenmu addu'a mu rinka cewa Allah ka ji su kamar yadda suka yi mana tarbiyya suna kanana to a nan ɗaya ɓangaren na laccar mu zai fito dukkanin iyaye kafin ɗa ya zo ya musu biyayya to su kuma akwai wani kalubale a kansu sai sun sauke wannan kalubalen sannan za su ci moriyar ɗan domin bahaushe yana cewa ɗa da kake gani kamar bishiya ce bishiya in ka shuka ta ka bata ruwa ka kula da ita to za ta girma ta yi ƴaƴa ka ci ‘ya'yan ta yi inuwa ka sha inuwar amma matukar ka shuka ta ka bar ta a banzace to fa ba za ta rayu ba ba za ta yi ƴaƴa ba ba za ta yi inuwar da kai kuma za ka zo ka shiga ba mun fara da magana akan haƙƙin iyaye ne don su, amma inda kamata ya mu biyo daki-daki to kamata ya mu fara magana akan haƙƙin 'ya'ya sannan mu zo na iyaye domin dukkanin uba kafin ɗansa ya biya shi lada ko ya masa biyayya to shi ma sai masa ɗawainiya to amma saboda iyaye ababen girmamawa ne Allah ya girmama su sai muka yi tsallan baɗake muka tafi zuwa ga kan haƙƙin su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dunkule mana magana wanda daman dukkanin abin da zamu sai dai mu isharori fashin bakin wani abin sai dai kuma a cikin karatu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ridallahi fi ridal walidai wa sukhtullahi fi sukhtil walidain yaddar Allah tana cikin yaddar iyaye matukar za ka samu yaddar iyayenka ko ka samu yaddar iyayenka to ka sani Allah zai yadda da kai ya dan uwa kada ka ɗauka sallar ka ita ce za ka sa Allah ya yadda da kai alhalin kana da iyaye ba kai musu biyayya a'a duk sallar ka in kana da safani da iyayenka Allah ba zai yadda da kai ba duk azumanka duk zakkarka duk hajjinka duk sallar ka ta nafilfili na dare duk azumin ka na tadawu'i Allah ba zai yarda da kai ba sai in iyayenka sun yarda da kai wannan magana ce dunkulalliya manzo Allah ya mana ita dan mu shiga taitayin mu sannan fushin Allah yana tare da fushin iyaye in iyayenka suka yi fushi da kai to ka sani Allah ma yana fushi da kai sai dai fa in abin da iyayen naka suka yi fushi da kai din a kansa saban Allah ne suka ce kai kai kuma ka ki to nan Allah ba zai bi fushin su ba domin ya gaya mana kamar yadda ya hakaito mana kissan luqman wanda luqman kowa ya san a qur'ani har sura ke gare shi wanda waɗansu malamai suka ce ma annabi ne saboda ai annabawa ake wa sura akwai suratu ibrahim suratu nuh suratu hud suratu yunus suka ce to tunda luqmanu ma aka yi masa sura shi ma annabi ne wanda kuma wannan ba hujja bace ai akwai waɗanda ba annabawa ba qur'ani Allah ya musu sura kafirun su annaba ne lahab abu lahab ko annabi ne an kabut annabi ya ce nahal annabi ne fil annabi ne maryam annabi ce da ta lukumanu ma ba annabi bane bisa ga wannan kiyasi to amma me bajintar da ta sa Allah ya wa lukumanu sura a ƙurani tare da shi ba annabi bane domin duk wanda ba annabi ba aka yi masa sura to akwai wani darasi da ake so mu ɗauka a kansa yanzu kaga maryam da aka yi mata sura ba annabiya ba ce so ake a nuna mana darajarta da bajintarta na kasantuwarta ya mace mai kamun kai wanda kamun kanta yasa Allah ya mata baiwar ɗa na gari sannan kuma har ya mata sura a Qur'ani amma ita ba annabi bace wajen zuma Allah ya masa sura a Qur'ani dan ya nuna mana muhimmancin da ke tattare da kashinsa وأوهى ربك إلى النهل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات فصلكي سبل ربك ذللا التي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس شيني ساقا أتكن روان زما أقوي وركا غمتاني to shi yasa ita kanta zuma sai aka yi mata sura an kabu gizo gizo me yasa aka yi mana sura ta an kabu gizo gizo dan a nuna mana raunin da ke tare da gizo gizo babu mai gida wanda gidan baya tsina na masa komai irin gizo gizo gidansa baya hana shi jin sanyi baya tare masa ruwa baya tare masa iska ba irin gidan da bahaushe yake ce bane daki ko kana zuba kafu waje a'a shi gidan gizo gizo da wajen da cikin duk daya to Allah yana so ya kwatanta mana raunin tasirin gumaka da gidan gizo-gizo duk ɗaya ne duk wanda zai riki wani ya dogara da shi ba Allah ba kamar gizo-gizo ne da ya rike gida aikin banza ne bai hana masa komai ba ubangiji ya ce wallazi na taka zo min dunihi masalin lazi na taka min dunihi auliya ka masalin an kabuti ta baita wa inna auhanal buyuti la an kabuci to haka idan za mu ɗauki misali daki daki shi kwa lukumanu abin da yasa aka yi masa sura a qur'ani hikimarsa da iya tarbiyyarsa ga ya yasa aka yi masa sura shi yasa Allah da farko sai ya fara masa kirari kan ya faɗa aikin nasa yace wala qad ataina luqman hikmata a ishkur lillah lalle mun bawa luqman hikima kuma muka ce da shi ka gode wa Allah domin ba kowa ake ba irin wannan hikima ba to hikimar ta mece ce ta dinki ce ta saƙa ce ta kira ce a a hikimar tarbiyyar yaya ce wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ubangiji ya ce tuna yayin da luqman ya ce da ɗansa ya kai ɗana kakkai wa Allah shirka ka sani shirka babban laifi ne shine mafi girman zalunci malamai suka ce wannan ya nuna mana in za a yi wa biya farkon abin da ake dora shi akai shine tauhidi in ka nuna wa ɗanka sanin girman Allah to zai dawo ya san girman ka amma in ka fi damuwa da ɗanka ya san girmanka ka manta da girman Allah to shi ma Allah sai ya mantar da ɗanka sanin girman ka daman shi Allah ka'idarsa yi min ne umma aufu bi ahadi ufi bi ahadikum fadhkuruni azkurkum wannan ita ce ka'ida duk lokacin da uba yake so ya gina tarbiyyar 'ya'yansa, to farko ya rinka gaya musu girman Allah kaza Allah ne ya ce kaza Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce kar ayi to in ɗanka ya san girman Allah ta nan shi kuma Allah sai ya soka wa ɗan naka girman ka yanzu kai ka gina masa girman Allah a ransa shi kuma Allah zai gina masa girman ka a zuciyarsa muna fata fahimci wannan Lukman ya koya wa ɗansa abubuwa da yawa kuma Allah maɗaukin sarki don ya tabbatar mana da wannan abin da na faɗa da Lukmanu ya ce kai ɗana kakkai shirka shirka babban laifi ce malaman tafsiri suka ce daga nan Lukmanu sai ya tsaya sai Allah ya kawo jumla mu'tarada jumla mai karan ɗori sai shi kuma Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi kaga shi ya ce abu Allah shi kuma Allah ce to mu kuma mun ce ƴaƴa su bi iyaye ba sakon ya fito ba ubangiji subhanahu wataala ya ce mun yi wa dan adam kashedi cewa ya bi iyayensa hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini an li wa liwalidayka ilayya almasir mahaifiya ta dauki ciki rauni kan rauni raunin matantaka raunin laulayin ciki ko raunin laulayin ciki da kuma raunin naƙuda da zai zo ya tarar ko raunin laulayin ciki da naƙuda da kuma nauyin shayarwa da wankin fakashi da fitsari wanda dukkanin wannan yana daga cikin nauyi da rauni da uwa take ɗauka tare da taimakon uba mana da Allah ya ce ka bi iyayenka kamar ka ce ya ubangiji to dan me zan bi su sai ya ce maka ga dalilan nan summa kaza summa kaza summa kaza ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya idan iyayenka suka tirsasa ka cewa sai yi abu na sabon ubangiji domin wani lokaci ana iya samun haka Da ya fahimci daidai uba ya fahimci kuskure da yana kan daidai uba yana kan kuskure sai uban nan ya dage ya sa dan cewa sai ya zo yayi abin da ba daidai ba to sai Allah ya raba gaddama yake a'a in iyayenka suka ce ka saba wa Allah to ba za ka yi musu biyayya a iya wannan umarnin da suka yi maka ba amma tare da haka wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan kai zaman lafiya da su a zamantakewar duniya duk da mahaifinka ya ce kai kaza bid'a ce ba za ka ba kai kaza shirka ce ba za ka ba kai kaza sako ne ba za ka yi ba amma ba zai hana kuma in yace zo kai min wanki dole kai ba ba zai hana kuma in yana buƙatar kuɗi a wajen ka bashi ba domin na na asma'u yar sayyidina abubakar ce ita mahaifiyarta bata musulunta ba sai suka rabu da sayyidina abubakar wata rana asma'u tana zaune a madina sai ga mahaifiyarta ta taso ta kanasta ta maka zuwa madina sai ta zo ta ce ke wannan yatawa ina da wasu bukatu ki bani kuɗi sai na na asma'u ta ce to ya umma mahaifiyata zauna ina zuwa sai ta zagaye ta tafi wajen annabi sai ta ce ya ma'aikin Allah mahaifiyata ta zo daga maka ka san dai mushrika ce ita ba ta sallah ita ta musulunta ba amma tana bukatar kuɗi a waje na, zan bata manzo Allah ce sili ummaki je ki sada zumuncin mahaifiyarki ba ta kuɗin Sa'ad dan Abi waqas wanda mafi yawan malaman tafsiri da tarihi da hadisi suna cewa wannan ayar cikin suratu luqman ta sauka ne sanadiyarsa lokacin da sa'ad ya musulunta mahaifiyarsa ita bata musulunta ba tai tai ya bar musulunci yaki sai ta ce to zan daina cin abinci in daina shan abin sha in daina shiga inuwa in mutu da yunwa in bar maka abin kunya da haka ranar farko bata ci abinci ba bata sha abin sha ba bata shiga inuwa ba a irin zafi na saharan makka kwana na biyu ma haka ta fara suma sai zo ya same ta cikin girmamawa da mutunta yake ya umma ki sani ni ɗa ne a gare ki mai biyayya duk abin da kika ce in yi ban taɓa saba miki ba amma ka'ida ta wannan addini da na shiga ba zan taɓa fita ba sannan kuma in kina da rai guda casa'in da tara su rinka fita ɗaya bayan ɗaya ina gani to wallahi ki sani sai dai ranki ya gama fita gaba ɗaya amma ba zan canja ba sakamakon haka sai Allah ya saukar da wannan aya ya goyi da bayansa yace abin da kai daidai ne ka ga mahaifiyarka ka sauke haƙƙinta daidai gwargwado amma sawun giwa ya take na rakuni uba in yace a saba wa Allah haƙƙin Allah ya fi na uba shi yasa abdullahi dan matso cikin hadisin bukhari da muslim yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fi so farko sai annabi yace as-salatu ala waqtiha sallah akan lokaci wannan kaga ai haƙƙin Allah ne ko nabi sai yace birrul walidain sai kuma bin iyaye da haka Allah subhanahu wata'ala ya kafa mana ka'ida idan iyayenmu suka ce mu saba wa Allah ba za mu bi su ba amma duk abin da ba sabo ba kuma dole ne mu musu biyayya wani zaka iya samun sa shine musulmi iyayensa basu musulunta ba duk da basu musulunta ba suna da haƙƙi a kanka irin haƙƙin da waɗancan sahabbai suka sauke na iyayensu kai ma sai ka sauke na iyayenka kai dungurungun ma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam uban annabawa ai shi mahaifinsa ba musulmi bane amma ku kalli irin zaman da aka yi tsakanin Ibrahim da mahaifinsa zama na girmamawa zama na mutuntawa zama na risfinar da kai ubangiji maɗaukacin sarki ce wasu kurfin kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir a siya ya a abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya ma'ana annabi ibrahim yana cewa mahaifinsa wa'azi yana ta jansa a jika tare da girmamawa yana cewa ya babana ya babana ya babana malamai suka ce wannan ya nuna na daga cikin haƙƙin da iyaye suke da shi akan ƴaƴa in iyayen suna ba daidai ba dole kuma kai musu nasiha kuma kai haƙuri da su kuma ka rarrashe su kuma ka girmama su domin sau da dama biyayyar ka ga iyayenka ita take sa su soka har ma su saurari maganarka kuma su yadda da abin da ka faɗa barin buga mana misali a zahiri munan yan izala ne munan munan ahlus sunna ne munan salafiya ne da yawan mutane suna cewa ahlus sunna yan izala salafiya ba sa bin iyayensu yana daga cikin sharin da ake mana to amma ku kwantar da hankalinku irin wannan sharin irinsa aka yi wa annabi tun lokacin da ya bayyana a farko aka ce yana raba mata da maza yana raba iyaye da 'ya'ya yana sa 'ya'ya suna kangare wa iyaye to dama wannan tarihi ke maimaita kansa da mun sha ji sai a ce wai wani dan izala ya biya mahaifiyarsa nonon da ya sha wai ya kai mata jarkokin nono ko a ce wani dan izala wai ya sai wa mahaifiyarsa jaki wai ya ce gashi nan ta haula dan goyen da ta yi masa in ka tambaya sai a ce eh dai an faɗa to a ina eh dai an faɗa to ba inda aka faɗa ko ba haka ba fa atubi taurati man fatiluha in kuntum zaliki to yau ta bayyana tun iyaye suna yadda da wancan rodin yanzu an yi walƙiya an ga kowa an ga suwaye masu bin iyaye kuma suwaye fantararru suwaye masu bin iyaye suwaye fantararru yanzu da yawa daga cikin iyaye za a je a kai musu sukar ƴaƴansu a ce wani ya zama dan izala shi asalin uban ma bai san me izalar ba sai ce to ce izalar sai a ce yana sallar karfe biyu yana dage wando to shi uban sai ya duba ya ga duk wannan abin da aka faɗa to amma shi mu'amalar sa da ɗansa kyau take sai ka ji iyaye suna to in wannan ce izala irin ta wani ni ma na shiga akwai wasu gungun samari a cikin garin Kano da suka fahimci sunna suka killace kansu suka fara karatun Qur'ani suka danyi wajen sallah suna kula da sallah sai 'yan unguwa suka kai ƙararsu wajen iyayensu ai yaran ku sun lalace sun zama 'yan izala alhalin da kafin su fahimci sunna su fara sallah da 'yan ƙwaya ne za a wuni suna kwarin kujiddifi suna shan kwaya suna kwallo ba magana sallah ba wanda ya taba kawo karasu wajen iyayensu wallahi cikin abin da iyayen suka ce yomu in wannan ce izala su ta yi duk masu zama yin izala ƴaƴan lokacin da suke shan kwaya ba su san su gaishe mu ba ba su san su mutunta mu ba suna cin mushe ba sa sallah a lokacin duk ba ku kawo mana karasu ba Mana a lokacin ne suke mutanen kirki kai yau akwai gidajen shehunnan da in tafiya ta yi tafiya za mu faɗa muku sunan in kana so ka samu aure falan ɗaya tafi a matsayinka na ɗan izana. saboda an gwada waccan hanya an gabata bullewa kuma an gwada an ga cewa sai da akuya ake ta dawo ta ci danga bayan mutanen makka sun gama wa annabi sharrin yana raba ƴaƴa da iyaye yana sa ƴaƴa su kangare wa iyaye sai da Allah ya kunyata su ya nuna musu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine rahamar al'umma shi yake nuna wa ƴaƴa sanin girman iyayensu domin annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin dukkanin manyan kafiran makka sai da Allah madaukakin sarki ya saman masa da mabiya cikin ƴaƴansu da aka zo madina abdullahi dan ubayi dan salul rikakken munafiki ne makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda suke yin maganganu na batanci ga da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wata rana da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam mummunan magana ya zagi annabi ya ci mutuncinsa ya ce la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu yace la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal ɗansa da ya ji yace wallahi ka taɓa abin da ba zan kyale ba ɗansa ya zo ƙofar garin madina ya tare hanya ya ce kai ne ba ko annabi ne ɗan gari kai ne makaskanci annabi ne maɗaukaki baka isa ka shiga garin nan ba labari ya ishe manzo Allah gashi can fa abdullahi ibnu abdullahi ibnu ubayyi ibnu salul ya tare wa babansa hanya saboda ya taba ka manzo Allah ya ce a je a gaya wa dan ya kyale uban danni wannan koya bin iyaye ne ko kuma koya yi wa iyaye tawaye koya bin iyaye ne manzo Allah ya tabbatar da wannan mutumin makiyinsa ne makiyin Allah ne bal ba ma wannan ba dan wuta ne amma dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa ƴaƴa biyayya ga iyayensu bai ba wa wannan ɗa kofa ya keta alfarmar babansa ba tare da uban yayi yi abin da ya dace a keta alfarmar tasa domin ya taɓa abin da ya fi sa shine ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawan darasi cikin kisan Ibrahim ta yadda ya ce wa mahaifinsa nasiha da kokarin jansa a jika har a ƙarshe mahaifin yana cewa a ragibin an alihati ya ibrahim la'in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya yanzu daman kai ibrahim makiyin gumaka na ne to in baka daina abin da kake yi ba da ni za a kashe ka da jifa ni zan yi jagora ka kaurace min ka bar min gidana to nan ma malamai sai suka fitar da darasi game da abin da ya shafi haƙƙin 'ya'ya da iyaye na farko ku ga irin mu'amalar da annabi ibrahim yake da mahaifinsa mu'amala ce ta biyayya mu'amala ce ta saukar da kai mu'amala ce ta rarrashi wanda annabi ibrahim shine nabi cikin ulul azmi minar rusul ne wanda yake da kambin da in banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin annabawa babu mai irinsa a wajen allah shine allah ya rike shi khalil Badaɗai. ma'ana cikin annabawa in banda annabi Muhammad ba wanda ya kai Ibrahim to amma mahaifin Ibrahim ba musulmi bane ba yanzu kana tsammanin a duniya akwai wanda zai kai Ibrahim gaskiya babu Ibrahim yana daga cikin irin mutanen nan ko ma shine shugaban su wanda Bahaushe yake cewa kowa ya bi san kowa san wanda ya rasa mu a hausa ta muke son kowa kin wanda ya rasa ko to ibrahim son kowa ne son wanda ya rasa mana har wanda ibrahim ba nasu bane kokari suke su manni da shi ya zama bangon sukari in ka manna in ka jingina ka sha zaki ko yahudawa sun yadda da wasu annabawa su yadda da wasu ba yanzu ba yahude in ka kira masa sunan isa ko bai zage shi a fili ba a zuciya zai zage shi ba su yadda da isa ba ba nasare in ka kira masa muhammad ko bai ji zafinsa ba a fili zai ji zafinsa a boye shi ba nasare yana son musa yana son isa ba yahude musa yake so baya son isa baya son muhammad mu ne muke son duka ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi to amma ibrahim ne annabin da kowa yana son sa mu mu ce namu ne yahudi su ce nasu ne nasara su ce nasu ne kayata ma guzawan makata suke ibrahim namu ne Allah ya raba gaddama ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin Ibrahim ba na yahudi bane ba na nasara bane na musulmi ne ba na mushrikai bane to amma kowa so yake a ce nasa to amma ku kalli yadda Ibrahim yake Ibrahim shine kadai jarumin da ya taba ja da duniya shi kadai a matsayin duk duniya ta saba wa gaskiya shi kuma ya cike akan gaskiya shi yasa shi kadai Allah ya ce umma ne inna ibrahima kana ummatan kanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin me yasa din ne mana wannan shimfidar saboda kada wata rana kaga mahaifinka ya kuskure wa daidai kaga kai ke kan daidai da haka yanzu ka samu lasisin ka ja da shi a'a a'a ahir in gaskiya ce baka ya Ibrahim ba amma ba jayi da mahaifinsa ba rarrashin sa ya rinka yi matsatsa ya rinka kwantar da kai ya rinka mahaifin yana fita ka ban min gidana sai na kashe ka shi kuma yana salamun alai salamun alai salamun alai shi yasa a ƙarshen waccan aya cikin suratul luqman sai Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilai kai ma in ka samu kanka a irin wannan hali to ka bi ta farkin irin wanda suka komo gare ni shine Ibrahim domin shi Allah ya wa kirar yace inna Ibrahima la halimun awwahu munib da ka in mahaifinka ya fahimci ba daidai ba mahaifiyarka ta fahimci ba daidai ba yi kokari ka fahimtar da su rarrasa su kwantar musu da kai ba ja ake da iyaye ba domin sau da dama wani shedan kan iya yin amfani da shi ya ziga shi to ai kai kai ne akan daidai ai kai ka fahimci sunna ahir gefen rijiya ba wajen wasan makaho bane to sannan a lokaci guda cikin kissar Ibrahim zaka gane kuskuren wasu iyaye ta fuskar tarbiyya wanda wannan gazawa ne wajen sauke haƙƙin da Allah ya ɗora musu game da 'ya'yansu duk uban da kaji yana korar daga gida to bai sauke haƙƙin ɗan nan ba a kansa duk uban da kaji yana magana tsinuwa da kaza to wannan uba da sauransa ba laifin da ɗanka zai maka ya kai irin laifin da ɗan annabi nuhu ya yi masa domin annabawa a wajen su ba laifin da ya kai shirka amma ɗan annabi nuhu mushirki ne amma nuhu bai taɓa korarsa daga gida ba ashe kenan kore ƴaƴa daga gida kin ba su kulawa kin yi musu tarbiyya kin haƙuri da kurakuransu suna ƙanana ba ɗabi'a ce ta iyayen kirki wanda suka iya tarbiyya ba annabi nuhu lokacin da Allah ya tabbatar masa da zai halaka duniya zai yi ruwan tufana kuma ya ce da shi ka hau jirgin ruwa da kai da wanda suka yi imani tare da kai zan tseratar da kai da kai da iyalanka to nuhu sai ya ɗauka iyalai kowa da kowa na gidansa ake nufi alhalin shi Allah in ya ce iyali ga annabi yana nufin waɗanda suka yi imani tare da kai da aka zo za a yi ruwan tufa na ruwa ya fara sauka ɗan nuhu sai ya ki shiga jirgin ruwa saboda kangarewa a madadin nuhu ya kore shi ya fatattake shi lallamo shi yake yana ƙoƙarin jawo shi jikinsa don ya masa tarbiya kuma don ya samu tsira Allah ya ce wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin nuhu yana rarrashin ɗansa yana jansa a jika yana ya kai ɗana zo ka hau jirgin ruwa tare da ni kada ka kasance tare da kafirai shi kwaɗan yana sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ni ba zan hau jirgin ruwanka ba baba wancan dutsen zan je in hau zai tsare ni daga ruwa qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim ya ce kai yaro a yau ba wanda zai tsira daga wannan ruwa da kake gani ba irin ruwan kullum da kullum ba ne wannan ruwan mai ɗungurungun ne da haka in kaga an gama ruwan nan mutum ya tsira to yana daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ubangiji maɗaukakin sarki ce ana cikin haka wahala bainahumal almawju fa kana min almughraqin sai igiyar ruwa ta bi ta tsakanin su ta tafi da ɗan ta je ta halakar da shi ku kalli uba mai tarbiya ku kalli uba mai kokarin sauke haƙƙin ƴaƴa da aka gama ruwan tufanin da nuhu ya zo zai yi wa Allah godiya kuma ya yi masa koke ونادى نوح ربه قال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نوح يتي يا أبنجي a farko kafin a fara ruwa kai mun alkawari za ka tseratar da ni da iyalaina amma yanzu an gama ruwa ɗana ya halaka ya dilmiya kuma ɗana yana cikin iyalaina amma na san kai mai hikima ne duk masu hikima hikima ma'ana haka ake so uba ya kasance ga 'ya'yansa ya zama mai tausayi ya zama mai rarrashi ya zama mai ja a jika in kai haka kai zaka ci moriyar haka duk tsohon da kaga ya tsufa tuko Ya'yansa suna rarrashinsa shi ma ya rarrashe su suna yara domin kama dinu tudan aljaza'u min jinsil amali duk tsohon da kaga yayi cuko ɗansa yana Legas shi yana jinya ya mutu sai da aka yi bakwai ɗan ya zo yana zan zo dai zan zo dai to shi ma ya gudu ya bar su suna yara wallahi ba za su bi ka ba manzo Allah ya bamu wannan ka'idar a aikace wata rana wani mutum sunansa akra ibn al-Hadith mutumin ƙauye ne kun san mutanen ƙauye sun fi yadda 'ya'ya akwai wani ƙauye nan kusan garin ɗan batta bara mun je noman shinkafa cikin labaran da mutanen ƙauyen suke ba mu labari wani mutum ne zai ƙara aure kuma a gidansa ɗaki biyu ne ɗaki biyu ne rak daga wanda matarsa take ciki sai shago wanda 'ya'yansa suke ciki shi kuma shagon kofarsa ta waje kawai da yake yana son aure zai karo bazawara sai ya tura ɗan Kaduna ya tafi almajiranci sai ya rufe kofar shagon ta waje ya bude ta ciki dan Allah kana tsammanin wannan dan in ya san dalilin da yasa aka tura shi karatu zai waiwayo gida ai kullun ya tuna sai ya kara gaba ya ce ni ma daman so ake a yadda kwallon mangwara a huta da kuda irin wannan dan me ya zama zai wahala iyayensa su samu cikakkiyar kulawa wani lokaci ba wai ƴaƴan ne ba sa so su kulawa ba Allah ne yake saka musu akan ka kuma yake horar da kai da kai ma abin da kai shi akara ibn al-habis mutumin kauye ne ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama annabi yana tashi fitowa sai ya fito da al-hasan a goyi dan yaro dan karami yana daga shi ne masa wasa sai akra ibn al-hadid ya bata rai sai ce da ma'aikin Allah ku mutanen binni kun cika shago yara ya ce ni waɗannan yaran irinsu ina da guda bakwai a wata ruwa ya ce ina da guda tara ban taɓa ɗauka ko ɗaya ba sai ɗauka bajinta yi irin yanzu ne kaga mutum wai yana lazumi tsaye ya rafo ya zo <coughs> wani lazumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallah yake fitowa da jikanyarsa umama sallah ya yi ruku'u da ita ya ɗago sujada yana limanci fa ya kunya a ganshi wajen tausayin yara da jansu a jika in ya zo sujada ya aje ta gefe in zai sake ɗagowa ya ɗauko kayansa amma kai kana wani lazumi ma an zalallahu bihi min sultan ka ka saurari ɗanka daman bid'a ce iska tana wahal da mai kayan kara Allah ya sa ya ɗauko da yawa ko in ji bahaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli Aqra ibn al-Hadith zai mayar masa da martani shi ma annabi sai ya murtike fuska sai ce to ya zan da kai in Allah ya cire rahama daga ranka ma'ana rashin tausayin yara alama ce ta rashin me rahama a zuciyar iyaye sai manzo Allah ya bada ka'ida sha kundum har Allah ya tashi alkiyama yace man la yarham la yurham duk uban da bai tausaya wa ƴaƴansa ba ka bar su da yunwa ka ƙi ka tarbiyyantar da su ka ƙi ka kai su makaranta ka fita ka ci indomi ka bar su da tafashi kaɗa da uwarsu wallahi sun matallahi akwai ranakin dillanci sai an rama sai an rama kuma Allah ne zai rama musu Allah ne zai rama musu in Allah ya ga dama sai ya sa su zama masu daraja ya ɗaukaka su domin Allah baya kama wani da laifin wani amma kai kuma Allah sai ya haɗa ka da takaici me takaici shine ka tsufa amma ba sa ta taka ba sa ta taka kuma suna da hujja saboda me kai ma baka yi ta tasu ba lokacin da suke da bukatar taimakon ka baka taimake su ba me yasa yanzu kai ma kake bukatar taimako za su taimaka maka domin idan kuka kalli wani tsarin Allah mai ban kaye mutum in ya tsufa ya tsufa me yake komawa yaro yaro yake komawa to in kai ma kai wa yaron ka hidima irin ta yarinta yaro yana iya kashi a wando tsoho ma yana iya kashi a wando yaro yana iya majina tsoho ma yana iya majina yaro wani lokaci sai kai masa wanka tsoho ma yana kaiwa labul din da sai an masa wanka yaro yana kaiwa yaro sai an bashi abinci tsoho yana kaiwa labul din da sai an bashi abinci to irin wannan dawainiyar in kai musu irin ta za su yi maka yaro sai an dinka masa tufafi tsoho ma sai an dinka masa tufafi yaro sai an masa kaza kai ma sai an maka kaza to kaga wannan shine abin da ya kamata iyayenmu su rinka lura kwarai da gaske bahaushe ce in an bi ta barawo abu ta mabi sawo in bera da sata daddawa da wari da yawa iyaye suna kukan fanɗarewar 'ya'ya wanda kuma ya samo asali ne daga fanɗarewar iyaye idan an yi 'ya'yan zamani to akwai iyayen zamani suma. duk wani uba da kaga 'ya'yansa suna tare da shi suna damuwa da damuwarsa suna shiga tashin hankali in yana zazzabin minti ɗaya, to ka koma tarihi ka game yayi musu bai ba su cikin wahala ba iyayensa duk lokacin da suke cikin damuwa yana cikin damuwa duk lokacin da ya ci sai ya tabbatar sun ci ka wani lokaci ma zai iya haƙura da cinsa don su to matukar kai wa 'ya'yanka haka Allah zai maka alƙawari, ba yadda za a yi ka tsufa su kuma su watse su baka wannan shine abin da yake faruwa a yau a rayuwar mu. wannan shine abin da yafi dagula mu. da haka in dai so muke mu san haƙoƙin junanmu na farko mu koma zuwa ga karatu na biyu idan mun yi karatun nan dole ne mu zo mu aiki da karatun mu rabu da al'ada mu rabu da dukkanin wani abu da muka ga ana yi da ka ba da Allah ya ce annabi ya ce ba ai wani ma haka na gaya wa 'ya'yansa abin tambaya shine haka Allah da ma'aiki suka ce ayi in dai ba haka Allah ya ce 'ya'ya ba dan wani yayi ba zai zama hujja ba manzo Allah ya gaya mana yadda ake tarbiyar 'ya'ya muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha li ashrin ku rinka umarta 'ya'yanku da sallah suna 'yan shekara bakwai in suka kai goma ba su bakwai musu bulala malamai suka ce wannan duk matakai ne na tarbiyya duk ɗan da ka tsaya kai masa irin wannan tarbiyya to shi zai zama cikakken mutum gaba wanda zaka more shi kamar bishiyar da aka shuka aka yi mata bayi amma matukar ba kai haka ba yanzu na uba nawa ne ba su san ƴaƴansu suna sallah ko ba sa yi ba da yawan iyaye yau sai ƴaƴansu sun fandare su yake dawo kansu in dai ɗansa ba shin ƙwaya ya fara ba to ba ruwansa wanda kuma ba wai shan kwaya ne hadari ba ai akwai abin da za ka yi kan dagarki kan ya fara shan kwaya duk ɗan da ka koya masa hanyar masallaci duk lokacin sallah za ka kamo hannunsa ku taho to da wuya ne wannan ɗan kuma ƙarshe ya ƙare da kwaya mafi yawancin 'ya'yan da suke shan kwaya iyayensu ne suka watsar da su a titi ba su da mai musu faɗa ba su san rarashi ba gaba da iyaye tsakaninsu da iyayensu kullum hantara ce kullum faɗa ne in ko ba haka ba kaga uban ya matse shi to yana neman kuɗi a wajensa alhalin kuma bai ɗora shi akan hanyar neman ba fa yanzu a satin nan ko kwana uku ba a yi ba wasu 'yan kasuwa daga kwari suka bugo min waya suka ce malam muna cikin tashin hankali ubanmu ne ya haife mu mu bakwai tunda ya haife mu ba mu san ina yake ba da uwanmu ya ban mu muka gama gwagwarmayar rayuwa yanzu Allah ya sa mun samu arziki duk muna sana'a duk muna kasuwanci dukkan mu mu bakwai a Kano muke duk da iyalanmu rana tsaka kawai sai ya duro mana ya ce mu haɗa masa kuɗi ya yanka mana haraji yace ce to wallahi malam kullum mu ne masa amma abin da ya fi bamu takaici za mu haɗa masa miliyoyin kuɗi yan kwanaki kaɗan ya dawo ya ce sun bace ba mu san kasuwancin da ya ba ba mu san me ya yi ba yanzu to abin da ya fi yin mana da hankali sai ya zo wajen babban mu wanda shi ya fi kuɗi a cikin kasuwar kwari sai ya ce ko ya bashi kuɗi ko ya tona masa asiri ya masa kuka ko ya masa kuka ya ce to malam duk ƙarshe dai wannan maganar da muke maka duk mun bi mun gano ina yake kashe kuɗin wani malamin tsubbu ne wai zai masa kuɗi kullum yake zuwa ya taci kuɗin mu ya kai mai yadda Allah ya tona asirinsa wata rana ya aje waya yana gidan malamin tsubbin a'a yana gidan mu kai sai malamin tsubbin ya bugo masa waya sai muka yi muka ɗauka ina wani sai muka gane waye wannan din da suke magana da ya zo ya gane mun ji wayarsa sai ransa ya ɓaci sai ya daina magana da kowa ya ce ko kuɗi muka ba shi da kayan abinci in dai kayan abincin suna ɗakinsa to ba wanda zai ci abincin a gidan fitarwa zai siyar sai ya kai kuɗin yace to yanzu malam halin da ake ciki ya zo ya tayarwa da uwar mu hankali ya ce ta haifi 'ya'ya marasa kirki marasa biyayya shi waɗannan 'ya'yan ma ko nasa ne to nan ne allura take nunan ta tono garba shine suke neman shawara suka ce malam yanzu yayi da'awar wai ko mu ba ma ƴaƴansa bane yace to mahaifiyarmu mu ranta ya ɓaci ta nuna cewa sai ta kai shi kotu akan wannan kasafi da ya mata yanzu ya je ya kama wancan ya kama wancan an zo an ba ta hakuri to yanzu ɗaya ne daga cikin mushiran sa ya ɓaci ya ce shi kuma bai yadda ba shi ma sai an neman masa sa shi ko in ya ce shi ba ubansa bane to kai sake zuwa neman ko sisi a wajensa na ce masa a'a kai hakuri waccan magana ba ta ku bace tunda mahaifiyarku ta gama da wannan magana shikenan amma Allah bai dora muku ku rinka bashi kuɗi yana kaiwa yan tsubbu ba kuma abinci ku daina bashi ku rinka bawa mahaifiyarku in ta dafa ta bashi in ya ci ruwansa in bai ci ba ruwansa kar ku bashi cikin tsumma ku yi masa tufafi kar ya shiga rashin lafiya ku bashi, ku kai shi asibiti amma ku bashi wasu extra kuɗi ya je ya tsubu da su Allah bai dora muku ba in ku kuka yi ma Allah sai ya kama ku tunda ya san inda kuke kai kuɗin wata rana wani a cikin program ɗinmu na rayuwar ɗan adam wanda ake a gidan freedom radio ko shiri biyu ko uku baya ya bugo waya ya ce malam dan allah a ja hankalin iyayen da wani lokaci za ka ga ko dai uwa ta mutu sai dangin uwa su ɗauki 'ya'ya ko kuma rabuwar aure sai uwar ta taho da 'ya'yan uban ya kama gabansa sai an zo aure sai zo ya nuna shi shi ya haihu shi haihuwar ba ta da rana a wajensa sai a wajen aure sai ya zo ya ta ja da dangin uwa ya kawo wanda yake so ko kuma ya ce dole kuɗin auren yan nan sai sun biyo ta hannunsa wallahi ni nan victim ne akwai yayata wacce Allah ya mata rasuwa cikin ƴaƴanta mijinta ya taɓa karɓe mana kuɗin aure kuma duk mu muka rike su amma ya karɓe kuɗin auren ya gudu yayi laya wannan shine abin da yake faruwa a cikin al'umma al'ummar mu tana cikin musiba tana cikin bala'i tana cikin rigingimu da yawa ire-iren waɗannan wanda yana daga cikin abin da yake haifan mana da wannan rashin samun wata hukuma tsayayya da za ta rinka maganin waɗannan matsalolin muna da hizba amma hizban mu rarrashi take yi akwai hukuncin da ya kamata a ce in an kama wani yayi jikinsa ne zai gaya mar yanzu iyayen da suke tsallakewa su bar ƴaƴansu su watsar da su su ƙara mana yawan ƴan ƙwaya su gurɓata mana al'umma ya wannan ya kamata a rinka kyale su Ya kamata ba dole ne a kamo su a tirsasa su sai sun ɗauki nauyin ƴaƴansu to haka nan ƴaƴayen da kuma su daga baya za su zo su fanɗare su zama ƴan ƙwaya su ce za su daki iyaye kaga waɗannan su ma ba magana ba ce ta rarrashi da haka dai wannan abin da yake wajibi a kanmu shine kowa ya koma daga gida ya ɗauko tsari da tarbiyya ta 'ya'ya irin yadda addinin musulunci ya koyar in muka yi haka to shine sai mu jira za mu samu ƴaƴa na gari za mu samu ƴaƴan da za su yi mana tarifin za su ci kanmu za mu samu al'umma wacce take za ta dora daga inda muka tsaya bisa ga koyarwa irin ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na gaya mana wannan wa'azin namu dole sai dai ya zama hatsin bara a ya fito daga can a ya fito daga can idan za mu ɗauke shi tsari ne daki daki daki to haƙoƙin ƴaƴaye akan iyaye yana farawa ne tun daga neman aure ka nema musu uwa ta gari me yasa addinin musulunci yayi ta cewa ka zaɓi mace ta gari ka zaɓi mace ta gari saboda ita uwa ta gari ita take haifar da ƴaƴa na gari kamar gona ce gona in ta kasance ƙasa mai kyau to ita za ta ba da yabanya mai kyau wannan yau da gobe ta tabbatar da haka sannan kuma shari'ar musulunci ta tabbatar da haka ubangiji yace wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi wal ladhi khabusa la yakhruju illa nakida gona ta kwarai ita take bada kyakkyawar yabanya amma lalatacciyar gona ba za ta taba bada amfani mai kyau ba wata rana ɗaya daga cikin magabata matarsa tana ta haihuwar 'ya'ya mata sai washe ta ina nufin magabata tun gabanin zuwan musulunci matarsa kullum ta tashi haihuwa sai ta haifi ƴaƴa mata Kullum ta tashi sai ta haifi ƴaƴa mata sai ya kaurace mata ya daina zuwa gidan saboda irin kin da suke wa ƴaƴa mata a wancan lokacin sai wani sai wata rana kai ita uwar take tambayar abokinsa ta tace wane ya kaurace mana ya daina zuwa gidanmu mun san kuma ba wani laifi da muka yi masa sai dan haihuwa mata da muke yi to ya sani mu mata gona ce irin da aka zuba mana shi muke bayarwa mana ita mace in ta zamo ta gari to ita za ta ba da kyakkyawar yabanya akwai tarihi da kuma kisoshi da misalai masu tarin yawa karkashin wannan ta yadda aka samu mutanen kwarai sakamakon uwaye na kwarai mutanen kwarai sakamakon uwaye na kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce takhayyaru li nutfikum alhajaz as-salih ku nema maniyin ku wajen dashe nagari wajen dashe nagari kaga wannan yana daga cikin tarbiyya sama wa ƴaƴanka uwa na gari uwa ta gari domin ta zo ta haife su su zamo ƴaƴa na gari su koyi da ita domin ɗa yana fara koya komai ne daga wajen uwarsa kafin ya koya a wajen wani kafin ya koya a wajen ubansa abu na biyu in ka haifi ɗan ko wajen saduwa da uwar ka kiyaye zikirrukan da manzo Allah ya koyar annabi ya faɗa cikin hadisin da Abdullahi dan Abbas ya faɗa ya rawaito cikin sahih al-Bukhari in ɗayan ku zai sadu da iyalinsa yace bismillahi Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana yayi wannan addu'ar to in dai Allah ya sa matar ta samu ciki a wannan saduwar wannan dan shedanu ba za su saba yin tasiri a kansa ba mana ka ga addinin musulunci shi ba sai ka zo duniya tukuna yake ma fara tattalin ka batun ma ka zo ake fara tattalin ka ba irin tura ba sai ka zo duniya a yi ma polio wata hudu yi ma kaza sati hudu yi ma kaza kannan kuma fa ba ruwan su da kai to shi musulunci tun ba a auri uwa ba ake shirya yadda da zai kasance har aka aura tun ba a samu cikinsa ba ake shirya in cikin ya zo ya zai kasance to haka nan kuma har ka zo duniya malaman tarbiyya suna cewa ‘ya'ya kamata yi a kasa tarbiyyarsu gida uku mana tarbiyyar mutum har ya zama cikakken mutum tana karewa ne da shekara 21 duk mutumin da ya kai shekara 21 ya gama zama cikakken mutum abin nufi abin da ɗan shekara 100 zai yi shi ma zai iya yi to amma ta wace hanya zaka ka bi ka tattale shi ka gina shi har ya zama irin haka mataki na farko yaranmu lokacin da suke shekara bakwai a farko tun daga ranar haihuwa har ya kai shekara bakwai wannan lokaci yaro wasa yake so ja yake so a jiki kai masa makawuya kai tsere da shi wannan shine abin da yaro yake so tausayi da wasa duk wani abu da za ka yi wa yaranka a wannan lokacin bai san shi ba da yawa za ku ga wasu iyaye yaro yana dan karami bai kai shekara bakwai ba ai taɗi masa da duka wannan zalunci ne wannan rashin imani ne Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin littafin Irwaul Galil yace in akwai wani laifi tamamul minna kai yace in akwai wani laifi da mutum zai yi a dake shi ƙasa yake in ban da shirka da barin sallah amma ko barin sallah annabi bai ce a dake yaya ba sai sun kai shekara nawa goma amma wata uwar in ta ɗima wa ɗanta dindu ko ita aka yi wannan dindin ba za ta shanye ba ila saboda ya dame ta da kuka da dare da kaza shi duka yana da rana amma yana da illolinsa in aka yi shi ba adadinsa ba ba a lokacinsa ba ba daidai kimarsa ba a madadin ya aiki barna yake yi da aka yaro lokacin da yake karami ana koyar da shi ne ta hanyar wasa in yi abu kaza ka ce a ah, wannan ai ba daidai ba ne a ah, ba na so a ah, ba ruwana da kai to sai ya fahimci wannan abin ba mai kyau bane amma ba da duka ba in yi abin kirki dan ba shi alawa sai ya gane wannan abin mai kyau ne gobe sai ya sake yi amma lokacin da ya wuce shekara bakwai to kuma lokacin ake koya masa ladabi me ladabi koya masa cin abinci da hannu kaza kora shi zuwa masallaci wannan duk koya ladabi ne nuna masa yadda za a shiga masallaci da kafar dama a fito addu'a shiga gida addu'a fitowa addu'a kwanciya bacci addu'a tayarwa da ire-iren waɗannan a lokacin da ya haura shekara bakwai ta biyu ya kai shekara sha hudu zai shiga zuwa ta ashirin da ɗaya to a wannan lokacin kuma abokantakarsa ake yi ya zama cikakken mutum in taro za ka je ku tafi da kayanka in kasuwa za ku yi ku tafi da kayanka da yawan iyaye a wannan age din layuwar ƴaƴansu suka fi lalacewa kuma a wannan lokacin su kuma suka fi watsar da ƴaƴansu sai ka zo ka tara a unguwa wancan ya tafi kasuwa wancan ya tafi ma'aikata wancan ya tafi kaza amma duk ƴaƴanku a age din hadari kun su a gida to sai kaga yaran sun koma daga su je filin kwallo ba su san su yi sallah ba sai su fara dan shan kwaya shikenan sai su rikice muku amma in kana da dabara ko mota kake da ita kana da direba ɗanka da ya kai shekara goma sha biyar ya isa ya koyi mota ya isa ya fara tuƙa ka in zaka je wani jaje ku tafi zaka je wata murna ku tafi zaka je ɗaurin aure ku tafi ka koya masa sa manyan kaya na mutunci amma wannan lokacin sai ga iyaye duk sun watsar da yayansu to wannan yana daga cikin abin da ke haifar mana da matsaloli wanda kuma wannan matsalolin su suke dawo mana a kanmu su suke dawo mana mu girbe su kaga uba ya girma a madadin ya farin ciki da 'ya'yansa su rinka ɗebe masa kewa ya dawo yana kuka da su ya dawo suna sa shi kuka lokacin da ya kamata jininka ya yi ƙasa a lokacin jininka zai rinka sama kuma damuwarka 'ya'yanka ne akwai uban da a garin kanan nan yake faɗa in ya kai karfe goma sha biyu ya ga ɗansa ya shigo ɓangarensa to zai fara harbe shi da bindiga domin ya san shi ma kashe shi ya zo kaga wai a gida guda uba da ya haifi ɗa amma ana wannan zaman wannan wani irin lalacewa ce ba komai ya dawo ba shi ma bai yi abin da ya kamata ba ne ga 'ya'yan a lokacin da suke yara ƙanana ya'yan uwa duk da muna cikin tsaka mai wuya amma gyara ba mu makara ba gyara ba mu makara ba duk lokacin da ka ji matsala ka ji matsala karka ce to ai shikenan mu kuma a da saura duniya tana cikin irin waɗannan matsalolin fiye ma da haka Allah ya turo annabi yana shekara arba'in amma a cikin shekara ashirin da uku sai da abubuwa suka canja suka canja kuma abin da annabin nan ya canja duniya da shi ya nuna wa 'ya'ya sanin girman iyaye ya nuna wa iyaye tausayi da jin kan 'ya'ya domin annabi ya zo lokacin fa kashe 'ya'ya ake kashe yaya ake a fili ba boye ba mutum zai ɗauki yarsa da ya haifa ya je tona rami ya binne ta akwai rashin kirkin da ya kai irin wannan akwai rashin kirkin da ya kai irin wannan yanzu galibi sai dai a tsallake a bar 'ya'yan a yi musu kisa amma a mummuke kisa indirectly ba directly ba to manzo Allah ya zo ma ana kashe 'ya'yan directly amma duk da haka sai da abubuwa suka canja da haka waɗannan abubuwa da annabi ya karantar da mu suna nan a littattafai suna nan muna jin su daga bakin malumma abin da ya rage kawai shine mai aiki da su wa ma alar rasuli illa al bala annabi ya riga ya isar abin da ya rage mana mu tsaya mai aiki da abin da muka ji kuma mu gyara dukkanin inda muke da matsaloli yana daga cikin abin da yake taimakar iyaye wajen tarbiyyar ƴaƴansu yi musu addu'a yi musu addu'a yi musu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa gaya mana kuma ya nuna mana aikace irin tasirin addu'ar iyaye akan yaya duk yadda danka ya lalace babu kai babu la'antarsa babu kai babu tsine masa kai tai masa addu'a kana jansa a jika kai tai masa addu'a kana jin sa jika korar 'ya'ya daga gida dan sun fanɗare ko sun samu tasgaro a rayuwa wannan ɗabi'a ce ta kafirai domin idan ka bi tarihi zaka ga kafirai ne suke wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba bahaushe yana da karin magana mai kyau da za mu yi aiki da shi da zai taimaka mana hannunka baya riɓewa ka yanke kayar Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisantarta dukkanin iyayen da suke da sakaci dangane da abin da ya shafi tarbiyyar iyalansu ya ubangiji ka maido da hankulansu jikinsu kuma ka ba su ikon yin abin da ya kamata ƴaƴayen da suka samu matsala a rayuwa da fandarewa ya ubangiji ka shiryar da mu da su baki daya Allah madaukakin sarki ka hada mu akan abin da kake so kuma ka yarda da shi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi malam Sheikh Lawal Abubakar kenan wato babban malaminmu a wannan gari namu mai albarka da ƙasa baki ɗaya kuma babban limamin masallacin juma'a na cewa wanda na san kamar yadda na faɗa malam ba shi da buƙatar arifi a wato wannan unguwa ganin cewa da wannan gari gaba ɗaya cewa malam an riga an san muryarsa wanda ma yake jin muryarsa a gidansa to insha Allahu na san yau ya ga ga malam to dan haka ubangiji muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka malam da mafificin alkai bisa wannan maudu'i mai faɗi mai yalwar gaske amma cikin ikon Allah malam ya ba wannan maudu'i haƙƙinsa don haka kuma kowa zai yarda da ni wanda ya zo wannan guri yadda malam ya yi bayani bangaren abin da ya shafi haƙƙin iyaye da kuma haƙƙin yaya don haka abin da ya rage mana mu da muka ji din to mu kokarin ɗabbakawa don har kullum abin da malamai suke faɗa mana shine amfanin ilimi aiki da shi don haka malam ya yi bayani ayoyin alkur'ani ba ɗaya ba ba biyu ba hadisai daban-daban waɗanda suke nuna kowa ya tsaya a matsayinsa hakan shine zai sa mu daidai a rayuwa hakan shine zai sa iyaye su mori 'ya'yansu hakan kuma shine zai sa su ma 'ya'ya su mori wato ainihin iyayensu kamar yadda wato ainihin abubuwa sun kasance akwai akwai a ah, wanda aka rubuta shek lawan abubakar a jiki akwai namba 08023606235 to ai abin da yake ba komai za mu ajiye shi a nan insha Allah yadda za a bayar sai dai to akwai baran faɗa a hankali na farko shek lawan abubakar ai wannan ya shiga kwakwalwar mu malam ai sunansa ya wata sifili takwas sifili biyu uku shida a zero shida biyu uku biyar nan ba ta farko kenan nan ba ta biyu one, six nine, nine one. wannan lambar a kuwa ba kiran nan ba ake ba saboda wani sai ka je ka yana ta kira to idan malam ko zai saurara yaushe zai saurara da haka wannan da sannan abu na biyu kuma akwai bangaren facebook shi kuma bangaren facebook idan mutum ya danna wato shaklawa a israel a yadda zai gani kamar yadda yan uwa da suke yin rikodin a wannan guri duk yawanci wanda ya shiga wannan yanzu live ana kallon wannan abu abu na biyu akwai can ba kamar haka akwai wanda ya ce malam salamu na ina ladan ina ladan akwai ladan yanzu kira sallah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول amma ku ga da annabi zai wa ibnu abbas fada ko nasiha sai ce ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza sa'anta fastain billah amma akwai da yawa daga cikin ƴaƴayen da kwata-kwata ba su taɓa jin sunan Allah ma daga bakin iyayensu ba da sunan nasiha sai dai zafi kawai sai dai wuta ko jikinka ya gaya ma ko kuma zagi wanda wannan ba daidai ba ne ba idan ɗanka ne yana wani abu ka nuna masa cewa wannan abin da kake laifi ne kuma in kana yi Allah zai ma kaza zai ma kaza zai ma kaza wanda lokaci ne bai ba mu dama ba da mun kai karshen kissan lukumani da kun ga irin yadda ya waɗansa ya gaya masa ya bunayya innaha in taku misqala habbatin fi khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun kabir ya nuna masa cewa ya kai dana shi al'amari da kake gani a rayuwar nan ta duniya in alheri ne ko sharri ko mun kankanta sa duk inda aka yi shi a boye wata ran sai Allah ya tona kaga sai ya nuna masa duk inda ka je ka ji tsoron Allah dan yana tare da kai amma akwai ƴaƴan da in iyayen su suna nan za su yi musu abin da suke so in ba sa nan ba za su yi ba saboda daman iyayen sun nuna musu su yi musu ne ba su nuna musu cewa wannan yin abin Allah ake wa ba to da haka dai wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata sannan kamar yadda na gaya mana dagewa da addu'a yana da matukar tasiri a cikin tarbiyya Allah ya gaya mana bayin Allah na kwarai wanda ya yabe su ya kira su da ibadur rahman yace wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama kullun addu'a su suna cewa ya Allah ka bamu daga zurriyar mu da matayen mu in aka ce zuriya aka fitar da mata to zuriya ana nufin 'ya'ya. Walaka da ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم in aka raba اكرب da ذريه to ذريه ya'ya ake nufi amma wani lokaci akan dunkule zuriya ana nufin da matan da ƴaƴan zuriyata man hamalna ma anuhin innahu kana abdan shakura to da haka Allah subhanahu wataala yace kullum ibadur rahman addu'a su suna cewa ya Allah ka bamu a matanmu da ƴaƴanmu abin da zai rinka faranta mana rai ma'ana wanda za su rinka yin abin da muke so na addini da kuma na yau da gobe wanda kullum za mu samu fahimtar juna da zaman lafiya da su waje alna lil muttaqina imaman kuma ka sanya mu zamo jagorori ga masu tsoronka da haka ba lokacin da iyaye za su daina wa 'ya'yansu addu'a tun kan su zo duniya da bayan sun zo duniya suna kan shirya da ma lokacin da suka fanɗare kullum a cikin addu'a ake yi wanda darasi mai yawa yana nuna haka cikin rayuwar magabata irin yadda suke addu'a kafin Allah ya ba su ƴaƴan annabi zakariya tun bai samu ɗa ba yana rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a fanadatu almala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mirad har karshe to haka nan mahaifiyar na na maryamu rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni arshe Allah ya ce fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha zakariya kuma tana cewa wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun jikokinsa suka zo suka kwanta Hassan da Husaini sai ya musu addu'a yace Allahum u'idhu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama addu'a ce ake wa 'ya'ya suna kwance kuma annabi yace wannan addu'a da kuka ga ne wa Hassan da Husaini Ibrahim ma ita yake yi wa Ishaq da Isma'il suna yara da haka suka taso suka zamo abin da suka zama sakamakon ƙoƙarin iyayensu da kuma roƙon Allah ne ya rika musu to kai ma kai iyayenka kuma kai ta addu'a uwa tai ta yi duk inda kaga wani mutumin kirki wanda kake zata masa alkhairi ka ce da Allah ai wa ƴaƴanmu addu'a duk inda kaga wani mutumin kirki ka tafi da ɗanka ka ce ai masa addu'a to wannan shine abin da ake so da haka da haka ne sai kaga Allah madaukakin sarki ya tsetar da kai duk haɗurɗuran da ake fama da shi na tarbiyyar yaya sai dai ka ji fantara yaya a gidan wani amma kai ba a gidan ka ba to amma wani kila bai taba cewa ɗansa uffan ba da sunan addu'a kai wani uban fa ma ba wai ya tashi ya sallar dare wa 'yayansa addu'a ba wallahi wani ko kyauta suka kawo masa karɓa yake kamar haraji kamar mai karɓa haraji kamar zai fincika ba ganin nagode Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya baku masu yi muku ɗaiɗai ku ne cikin iyaye masu irin wannan duk ɗan da ya kawo maka wani abin duniya kai masa wannan addu'ar in yau goma ya baka to gobe zai kawo maka ashirin saboda addu'a ta karfafa masa gwiwa kuma Allah zai ƙara buɗa masa ya samu to amma iyaye da yawa wasu ba nan hankalinsu yake ba Allah ya samu dace Allah ya saka da kai wato yana daga cikin abin da ya kamata in cika da shi babanmu malaminmu dr muhammadu gali yana faɗakar da ni akan matsalolin da suke faruwa a wannan yanki wanda kwarai da gaske abin takaici ne duk waɗannan matsalolin da muka faɗa da ma wasunsu wanda suna nan jibge bila adadin ba abin da zai warware mana su sai karatu ba abin da zai warware matsalar al'umma sai karatu da kuma aiki da karatun Allah ya ji kan kakanmu malam Abubakar Mahmud Gumi yana da bakan demiyar kalmar da yake faɗa kowa ya san shi da ita karatun hadisi da aiki da shi shi ke kawo zaman lafiya ga ƙasa to amma abin da ake gaya min abin takaici a wannan yankin kuma wanda al'ada ba tamu ba halayya ba irin tamu ba domin mu 'yan izala 'yan ina ka fito makaranta ne ina za ka makaranta domin mu al'umar annabin da aka fara wa wahayi da ikirani ani, annabin yi karatu to amma wai sai ka samu an zo ana karatu mutane ba sa halarta to kaga ya za a yi ko al'umar mu ta gyaru ya za a yi ko matsalolin mu su warware dole sai ka zo karatu ka jira awa ɗaya minti arba'in minti hamsin sai ka san abin da zaka bauta wa Allah da shi na wata guda kai wani ma har ƙarshen rayuwarka a cikin karatun awa ɗaya minti arba'in minti hamsin za ka gano warwarar wata matsalar da take ta faruwa shekara aru aru a gidanku Saidu ibn al-musayyib yake ba mu labari sayyidu tabi'in yace a gidanmu da na tashi ina yaro gidanmu ake cikin bakin ciki ba mu taɓa zama lafiya a gidanmu ba yace yau da kaji Wani ya yi haɗari a gidanmu sai ɗan wancan ya karye sai ɗan wancan an sake ta sai yan wancan gidansu ya gobara ya ce a familin mu kullum a cikin bakin ciki muke ya ce ban gano matsalar ba sai da na shiga karatu ina karatu sai na karanta hadisin zuwan kakansu huzun kakansa shi sunansa sa'id ibn al-musayyib ibn huzun huzun ne bakin ciki to kakansa ba ma guje ne sunansa bakin ciki sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama zai musulunta annabi da ya lakana masa kalma ka'idar manzo Allah in ba ma guje ya zo ya musulunta sai ya tambayi ya sunan ka. in ya ji sunan mummunan suna ne sai ya canja to shi kakan su Sa'id ibn al-Musayyib sunansa Huzun bakin ciki da ya zo bayan annabi ya ba shi kalma sai ya ce ya sunanka sai ya ce suna na Huzun sai annabi ya ce a'a daga yau mun canja ma suna ka koma Sahalu saukin kai sai ya ce a'a ni ba zan canja ba da shi iyaye na suka yanka min rago to shi annabi baya jayayya sai ya kyale shi wannan bakin cikin da ake gaya masa shine ya yana so har jikokinsa yace sai a makaranta na gano matsalar ashe matsalar gidanmu kakanmu ne ya taɓa wa annabi gaddama canjin suna to irin wannan matsalolin da yawa suna faruwa zaka je ku yi jimurɗa da kai da matarka a kwan ba a yi bacci ba kanta ya zafi kanka ya zafi kai kana ganin kai ne da gaskiya ita tana ganin ita ce da gaskiya da ka zo makaranta in Allah ya so ya shiryar da kai sai ka ji malamin kamar ya ga abin da aka yi a gidanka jiya amma Allah ne so ya maka rahama sai wata kalma akan wani malami in ka ji sai ta zame maka waraka amma da yawan mutane ba su damu da irin wannan ba mun yadda mu yi awa hudu muna neman kuɗi Allah ji kan malam Jafar yace mu mu al'umar acici ce ina ka fito neman abinci ina za ka neman abinci kar a hana mu neman abinci za a tare mana neman abinci kai kawai acici ne kai alhalin Allah ya gaya mana fa sanadiyar halittar mu ba dan mu ci ba fa dan mu yi bauta shi cin wai ribar kafa ce kura ta taka kwado amma ba shi muka zo ba fa shine Allah yake na kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulu al'amu fan naru maswallahum kafirai sune kololuwan burin su su ci to ko in ya zama kololuwan burin ka ka nemi abin da zaka sawa ciki to da kai da jaki ɗaya ne da kai da tinkiya ɗaya ne domin duk sammakon tinkiya abinci take nema duk maricanta abinci take nema in ta dawo a turke tuka take yi to me bambancin kenan kai ku an yi ka ne dan ka yi bauta shi abincin dan an san bautar ba za ta yi bane sai ka ci shi yasa aka halatta ma ci amma ba shi ya kawo ka duniya ba to kuma ita wannan bautar fa ba za ta yi ba sai ka zo makaranta sai ka yi karatu da ka iyaye ku yi wa ƴaƴanku gata ku yi wa kanku gata duk inda aka ga ana karatu ka kamo hannun ƴaƴanka ku taho masallaci ku yi sallah ku samu jam'i sannan ku tsaya ku ji karatu abin da zai gyara rayuwar ku yau da gobe Allah ya ba mu iko mala Allah ya saka da mafificin alkhairi Allah ubangiji ya saka malam da alkhairi yadda muke sauraron malam a gurin nan in za mu kai asuba ba za mu gaji ba ba dan komai ba saboda me saboda hujja jari duk abin da malam yake faɗa kafin ya rufe baki aya ta zo hadisi ya zo muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka malam da alkhairi Allah ya kiyaye mana shi Allah ya ƙara mana irinsu a wannan gari namu da ƙasa mu baki ɗaya sannan kuma akwai karatu da malam yake gabatarwa shi ma daga cikin karatuttuka a aminci rediyo darasin wato littafin allu'ulu wa marjan karfe tara na safe shi ma yana da kyau al'umma su rinka saurarawa bisa ga wannan wato yana cikin neman ilimi shi ma sauraron ilimin koda a kafafen watsa labarai ne yana da kyau mu rinka sauraron irin waɗannan abubuwan Allah ya saka malam da alkhairi da malam ya ce Allah ya ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam sai ya ƙara tuna mun da wata magana shek jafar mahmud adam yake cewa ku yi haƙuri waɗanda suke ƙwarzafa su ce jafar kaza su ce jafar kaza kuma sun kasa faɗan laifin jafar sai ya ce ku yi haƙuri jafar sun na kanci gangan jikin na baya to malam yana daga cikin irin wannan gangan jikin Allah ya tsare mana malam dan haka ba tare da ɓata lokaci ba zan mika abin magana zuwa ga babanmu kuma malaminmu wato babban wanda yake wato ainihin kula da wannan area ta wajen yada sunna da kururuwa akan cewa a kadaita Allah abi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu ma kun gani irin tsokacin da ya akan neman ilimi tunda yanzu malam yake faɗan wannan abin wato malam da ta Muhammad al-Gali Sharif hafizahullah malam yana iya kokarinsa sai dai mai roƙon ubangiji subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi domin babu abin da za mu iya yi da shi shi yake mana tarbiyya karatu a gida karatu a masallaci karatu a wasu gurare daban-daban to Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya albarkaci bayansa malam sananne ne a wannan guri shine wato babban shugaban cibiyar abubakar siddiq a wannan unguwa wanda zan yi amfani da wannan dama ma gobe suna gayyatar taro wanda za a yi na tsofaffin ɗaliban wannan makaranta na abubakar siddiq da misalin karfe hudu gobe kuma malam shine wanda yake babban limamin masallacin juma'a na badawa layout sannan kuma jigo ne a cikin tafiyar izala da sunna baki daya tun daga nan har ƙasa baki daya allah ubangiji ya tsare mana malam allah ya ƙara masa lafiya kun san cewa yaba kyauta tukunci. dan haka saukar malami irin shak lawal abubakar dole sai mun hada da baba dan haka sai muka ce baba shine wanda zai wato ainihin jawabin godiya da kuma addu'a bisa ga wannan gayyata da malam ya amsa mana kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya maimaita mana irin wannan gurare da yawa domin muna da masallatai da yawa a cikin wannan unguwar muna da matsaloli kala kala kamar yadda na faɗa akwai wanda muryan malam suke ji amma yau sun ga wane ne malam dama mu alhamdulillah tunda aka buɗe turare yau malam shi yake jan musallar juma'a in ka ga malam baya nan to sauran wasu yan uwa su jawo kamar juma'a da tauce ba malam ne yi sallah ba dan haka irin kokarin da yake yi ubangiji Allah ya kara mu fahimta Allah kuma ya tsare mana shi da sauran malaman mu gaba idan haka zan mika abin magana zuwa ga Sheikh Muhammad Al-Gali Musa Sharif domin yayi jawabin godiya malam bismillah الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللئيم من حمده ونفقه ونفثه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahuma علمنا علما نافعا وارزقنا رزقا طيبا واشفعنا من كل داء إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته hakika kalma ta ta godiya ce kamar yadda shi ne dama abin da muka rubuta mun tabbatar da cewa dukkan abin da malam zai zo ya gabatar mana baya buƙatar in ya kammala mu ce mu yi wani taliki domin sanin cewa kamar za a gurɓata abin da ya koyar mana ne in muka ce za mu kawo insu kalmomi a bayansa Allah ya bashi zalaka ta harshe da fasaha da iya wa'azi da gamsarwa to babu abin da za mu ce sai Allah ya ƙara masa wannan baiwa Allah ya ƙara masa wannan baiwa Allah ya saka masa da alheri hakika mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana wannan haduwa a wannan lokaci a wannan rana a wannan yammaci mun gode wa Allah babu shakka in ba dan Allah ya kaddara mana ba ba dan Allah ya rubuta mana ba za mu yi wannan da ba mu ba to gashi kuma ya kaddara mana to muna godiya ga Allah abu ne da yake kusan wata biyu ya kai wata biyu da wannan fikira ta kirawo malam ya zo yi wa'azi a wannan wuri wato take ko ma fiye da wata biyu to wata uku ba. amma sai Allah ne yau Allah ya tabbatar to alhamdulillah Allah ubangiji mun gode maka Allah kuma ka ƙara mana irin wannan dacewa muna daɗa jaddada kuma sannan muna daɗa jaddada godiya ga malam da ya zo ya gabatar da wannan wa'azi mai gamsarwa Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri Allah ya kai masa cikin mizanin kyawun ayyukansa muna kira ga 'yan uwa waɗanda suka zo suka amfana da wannan wa'azi malam ya sauke wajibin da Allah ya ɗora masa ya sauki Allah ya fahimtar da shi ya fahimta ya zo ya karanta mana Allah ya ce annabi ya ce ya gaya mana hukunci umarnin da Allah ubangiji ya ba mu a game da nauyin iyayenmu a game da haƙƙin iyayenmu a game da kulawa da wajibin da Allah ya ɗora mana na iyayenmu da kuma kyautata musu hakanan kuma iyaye haƙƙin 'ya'yansu a kansu malam ya daɗa jaddada mana dukkaninmu dai ko iyayen ne ko 'ya'yan kaga kowa ta shafa kenan ko iyayen ne ko 'ya'yan in iyayen ne to an gaya musu su ma ga nauyin da yake kansu in 'ya'yan ne su ma ga nauyin da yake kansu kafin kuma nauyin 'ya'yansu su ma izo ya shafe su abin da ya rage kawai kowa ije ya dauki gabarsa ya je ya aiki da ita kowa ya ɗauki ɓangaren sa ya je ya aiki da shi in dai za mu je mu aikin sa mun ji wannan wa'azi to ibada ibada ne jinsa da muka yi sannan kuma in mun sa shi a cikin zuciyarmu to fa ya zama mana ƙarin imani domin dukkan lokacin da ilimin ka ya ƙaru na addini wanda ka sa shi a zuciya don ka yi aiki da shi to ya ƙara maka imani imanin ya ƙaru in har mun yadda iyaye sun yadda za su kiyaye wannan haƙoƙi na 'ya'yansu to wallahi imanin ka ya ƙaru imanin ki ke mai ji mu a gida a gida ke ma imanin ki ya karu in har ƴaƴan nan da suka ji wannan wa'azi sun yarda za su yi aiki da wannan wa'azi da malam ya tunatar da mu ya gaya mana haƙƙoƙin da yake kai a kansu wallahi mutukar da kika ji ko ka ji ka sa a zuciyarka wallahi imanin ka ne ya karu mutukar da niyyar ka aiwatar da shi ne imanin ka ne ya karu imanin ki ne ya karu to muna roƙon Allah ya sa mu cikin waɗanda imanin nasu ya karu Allah ubangiji madaukakin sarki ya kyautata mana tarbiyar ƴaƴanmu Allah ubangiji ya ba mu ikon haƙƙi sauke ko kuma kulawa da haƙoƙin da Allah ya rataya mana akan iyayenmu dan duk yadda muka kai mu sauke haƙƙin iyaye ba za mu iya ba ba za mu iya ba amma sai dai mu iya kar iya kokarin mu kawai ga wanda iyayen nasa suke da rai su biyun ko daya ko kuma ma ba su da rai har yanzu akwai haƙoƙin ko bayan mutuwarsu akwai haƙoƙin su akan mu to in muka kola muka kiyaye to mu sani ƙarin imani ne a taron mu a tare da mu sannan kuma kyautata rayuwar mu ne daman shi haƙƙin iyaye kulawa da su kulawa da shi to Allah subhanahu wataala bayan tanadin da ya maka a dahira bayan tanadin da ya maka a gidan sakamako to a duniya ma akwai sakamakonsa kamata dini ne tudanu Eh, abin da ka shuka shi zaka girba a game da haƙƙin iyaye in ka kyautata malam yi mana bayani cikakke in ka zama mai kyautatawa to zaka samu kyautatawa in ka zama mai munanawa to zaka gamu da munanawa Allah kada ya sanya mu daga cikin masu munanawar Allah ya sa mu daga cikin masu kyautatawar wannan majalisi namu ɗaya daga cikin majalisan mu da ya ɗauki wannan gaba ta dagewa da ganin cewa wannan wa'azi ya tabbata ya tsaya iya karfinsa ya ga ya tabbata Allah ya saka masa da alheri dukkan jagororin wannan majalisi Allah ya saka masa da alheri shauran majalisai da su suka zo suka ga cewa an yi wannan abu da su su ma sun bada haɗin kai Allah ya saka masa da alheri yan uwa ku wanda suka zo daga wurare ko daga ina suka ro don sauraron wannan wa'azi Allah ya saka musu da alheri kuma Allah kowa ya kai shi gidansa lafiya Allah kowa ya mai da shi gida lafiya ka ɗau wannan sako don Allah ɗan uwa to kai ma ka zama malam ka isar da sakon nan ga komi kankantar wanda zaka isarwa kana da iyalinka dan Allah karka bar wannan wa'azi ba tare da ka tunatar da iyalanka ba kana da ƴaƴanka dan Allah karka bar wannan wa'azi ba tare da ka dan tunatar da ƴaƴanka a cikin wannan wa'azi da aka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ballighu anni walau ayata ba mu ce sai ka zama kamar malam a lokaci guda ba sai ka kawo abin da ya kawo ba sai ka yi wa'azi irin wanda wa'azin da iba a cikin abin da ka rike ɗauki wanda ka rike hujjarsa da hujjoji da komai to ka isar kai ma sai ka zama ka shiga cikin sahu kai ma sai ka zama cewa ka zama cikin masu samun lada kai ma sai ka zama cikin wa'anda Allah subhanahu wataala zai ba su ladan isar da sakon Allah Allah ubangiji madaukakin sarki ya maida kowa gida lafiya Allah ya maida gida ko ya maida kowa gida lafiya Allah ya saka wa dukkan wanda ibada wata gudunmawa dan ganin wannan wa'azi ya tabbata Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri Allah ya kai shi cikin mizanin kyawun ayyukansa wannan lokaci da muke fuskanta da zabe yake fuskanto mu Allah muna roƙonka ka zaba mana shugabanni nagari. Allah ka zaba mana shugabanni nagari. waɗanda za su tausaya mana waɗanda za su kwatanta mana adalci waɗanda za su kare mana addini addinin mu Allah waɗanda suke kai idan masu kyautatawa ne Allah ubangiji ka tabbatar mana da su idan sabanin haka ne waɗanda za su shiryu ka shiryar da su ka tabbatar mana da su waɗanda ba za su shiryu ba Allah ka canja mana waɗanda suka fi su alheri Allah ka canja mana waɗanda suka fi su alheri Allah ka canja mana waɗanda suka fi su alheri Allah ubangiji muna roƙonka ƴaƴan da ka bamu da waɗanda za ka bamu nan gaba Allah ka sa su tashi cikin tarbiyya ta gari tarbiyya ta imani da so da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyar Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin wani hali na tsanani ko na kunci ko na damuwa Allah ya yi musu Allah ya sa ya zama kafara ne a gare su rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim yan uwa kowa kada ya tashi daga wannan wuri sai yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuma yi kafaratul majlis ya zama ce da shine zamu tashi kuma mu je mu sallah daga nan kuma Allah ya kai kowa gida lafiya Allahumma salli wassalamu alaikum warahmatullah ba da lada